Mutane uku dukansu matasa ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta gabatarwa manema labarai a ɗazu da hantsi haɗe da kayan aikin da ke ba su damar garwaya hodar Iblis da wani sinadarin da suke mulmulawa da ruwan kendir domin yin cibri-cibri irin na ƙarago wanne ake saida da matasa a kan shika 25 na sefa kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda kaftan adili toro mai nasara ke ƙarin bayani wayan mutane hudu da muka gwada muka yanzu cikinsu Eh, mutane uku 'yan kasan nigeria ne na mutane uku aikin su ne sai su ɗauko kwaya daga kasashen waje su kawo ta nan cin niger in sun kawo ta sai su akwai eh, wasu produyon suke gama da ita don su samu kantite mai kyau sai su samu suna sai da su ma yara maza da mata eh, kamar da mun gwada muku shine wannan yan kanana da kuke gani guda duka suna sai shi kama 25 mil francs sai fashi ka 25 to wannan yara in ba su samu sun ga sha wannan kwaya ba kun ga hankalin su ba zai kwanta ba kenan wata rayan ba su da kuɗi dole sai a saci portable ko ko a saci eh, parcel ko ko mota su ta su bada shugashi in sun samu kuɗi su maida daga baya sai su yi recuperant takardunsu wannan abu da kun ka gani kayan tana da illa kwarai bisa kan lahi jikin yara bisa kan kuma harka avenir in su ma da kan shi Wani matashi ɗan Nishar wanda shi ma dubunsa ta cika ya shiga hannun 'yan sanda ɗauke da ƙwayoyi na haɗiya sama da dubu ɗari da yake sayarwa masu aikin ƙarfi. Mutunan na hudu shi kuma an kama shi da wannan ƙwayoyi wanda aka ce ma diazepam yana da kama tare shi kama 120,000 comprimé ne da wanda an ka samu gare shi shi kuma yana sai da cikin kananan garuka wanda ke kusan birnin yamai surtu ma masu harkar noma a wannan lokaci dama dai jami'an fafutukar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi sun gargaɗi hukumomi da iyayen yara su dage akan maganar tarbiyya don kare matasa daga fadawa mugun hannu bayan da a makon jiya aka damƙe wasu da ake zargi da laifin kisan kai ga shugaban ƙungiyar adena malam ganda salai tun da yawa muna gargadi muna tele muna radio hau shikin lokal muna zuwa mu yara gargadi Duk wayansu su yi hankali tunda duk abin da an mugun aiki da ake yi ba yi shi hakanan sai da mutu ya ɗauko kwaya. Masana al'amuran tsaro na ganin halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yankin Sahel a matsayin wata hanyar da ke ba masu safarar mukamai da miyagun ƙwayoyi damar ƙara baje hajarsu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.